Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. ma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. shugaban amurka donald trump wanda ya jajirce wajen kare matsayinsa na sa muradun amurka gaba da komi ya shaida wa taron tattalin arziki na kasashen duniya cewa duniya za ta amfana daga karfin tattalin arzikin amurka ya kuma yi kira ga kasashen su rungumi tsarin sa na bunƙasa ƙasa ya bayyana a cikin jawabin da ya na mintoci goma sha biyar a wajen taron tattalin arzikin da aka gudana a birnin davos na ƙasar switzerland cewa idan amurka ta haɓaka haka ma duniya za ta haɓaka. Ya ce ƙofar Amurka a buɗe take domin hulɗar kasuwanci kuma yanzu muna tashe kamar da. Kamar yadda ya saba tun da ya shiga siyasa Trump bai yi nadama kan tsawwala kuɗin fice da wargaza yarjejeniyar harkokin cinikayya da ya yi ba da kuma waɗansu kan ƙasa da ƙasa da aka cimma da yake ganin suna kawo cikas a yunkurin haɓaka tattalin arziki. ikirarin sa amurka gaba da komi ya janyo suka tsakanin masu halartar taron waɗanda ke fifita ɗaukar matakan haɓaka tattalin arziki na bai ɗaya ba tare da ambaton amurka ba shugaban ƙasar brazil michael tama ya yi amfani da jawabinsa da ya gabatar ranar laraba ya bayyana adawa da abin da yake gani a matsayin yin kofar rago a tsarin cinikayya mara shinge da ya ce manyan ƙasashen duniya ke yi sakataren tsaron amurka jim mattis ya ce amurka za ta ci gaba da sauraro ta kuma samar da zaɓin matakin soji na zahiri ga jami'an diflomasiya da ke ƙoƙarin yayyafa ruwa a rikicin da ake yi a yankin koriya da kuma tunkarar barazanar makamai masu linzami da pyongyang ke yi da yake magana yayin da yake cikin jirgi kafin saukarsa a pearl harbor Mattis ya ce a shirye Amurka take ta shiga yaƙi a daren yau tare da Koriya ta kudu idan Koriya ta arewa ta kai mata hari. Ya ce waɗannan zaɓin matakan sojin suna nan daren tun shekara ta 1953 kuma har yau ba su canza ba. Suna nan za mu iya yin yaƙi yau kafaɗa da kafaɗa da Koriya ta kudu idan aka kai masu hari. kamar yadda sakataren ma'aikatan tsaron ya shaida wa manema labarai akan hanyar hanyarsa daga viana zuwa hawaii sakataren ma'aikatar tsaron ya gana da takwaransa na koriya ta kudu songyong songmu jiya a hawaii matis ya ce tattaunawar ta ba da ƙarfi kan raba yankin koriya da makaman nukiliya waɗansu masu kula da lamura suna cewa mai yiwuwa ne koriya ta arewa ta yi amfani da tattaunawar wajen haddasa tsatsaguwa tsakanin koriya ta kudu da kuma amurka to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sakataren ma'aikatar kudin amurka ya sanar da kakabawa waɗansu 'yan ƙasar rasha da kuma ukraine takunkumi sabili da mamaye crimea aka kuma haramta musu gudanar da harkokin kasuwanci da amurka da kuma hana su amfani da kadarorinsu da ke amurka sakataren malin stephen munichin ya faɗa jiya juma'a cewa gwamnatin amurka za ta ci gaba da kare ɗiyauci da mutuncin ukraine ta kuma tunkari waɗanda suke ƙoƙarin yi wa yarjejeniyar da aka cimma zagon ƙasa yarjejeniyar da ta buƙaci rasha da ukraine su goyi bayan tsagaita wuta su kuma janye manyan makamansu daga yankin yayin da aka kuma bukace su su goyi bayan yi wa tsarin zaɓe garan bawul sabbin takunkumin sun kuma shafi waɗansu jami'an gwamnatin rasha da suka hada da mataimakin ministan makamashi wanda ƙungiyar tarayyar turai ta kafawa takunkumi sabili da rawar da ya taka wajen tura makamai na makamashi crimea goma sha ɗaya daga cikin mutanen kuma da takunkumin ya shafa 'yan awaren ukraine ne da ke mukaman gwamnati a yankuna da su 'yan awaren suke mai da su a wurin wato banyan su jami'an yankin oromia na kasar habasha sun ce sun yi wa sama da fursunoni dubu biyu ahuwa waɗanda aka kama yayin tashin hankalin siyasa da aka yi cikin shekara ta dubu da goma sha biyar zuwa dubu da goma sha shida kakakin yankin adisu arega shine ya sanar da haka a shafin sadarwar na sada zumunta jiya juma'a ya ce an yi wa fursunoni 2,345 da aka kama bisa zargin sa hannu a tashin hankalin ahuwa an kuma sami 1,568 daga cikinsu da laifuka Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani. An sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. kuma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan yadda iyaye ke karɓar alluran rigakafin yau da kullum a ƙaramar hukumar Malam Madorin jihar Jigawa. Rahotonmu na biyu zai yi magana a kan yadda wasu mata suka bayyana alfanun tazarar haihuwa da yadda ya shafi rayuwarsu na iyalai baki ɗaya. Shi ma rahotonmu na uku zai yi bayani ne a kan abubuwan da ke haifar da cutar siga wacce ake kira diabetics a turance. Cutar da take neman zama ruwan dare game duniya musamman a Najeriya. Rahotonmu na hudu zai yi mana bayani ne akan illolin da zukar taba sigari ke haifarwa lafiyar bil'adama. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Rigakafin yau da kullum rigakafi ne da ake aiwatar wa yara 'yan ƙasa da shekaru biyar domin kare su daga cututtuka daban-daban. Cututtukan da masana harkar kiwon lafiya suka ce ka iya naƙasa yaran kuma ya zamo sanadin rasa rayukansu. Wakiliyarmu na jihar Jigawa Halimatu Abdullahi ta leƙa ƙaramar hukumar Malam Madori domin ji da kuma ganewa idanunta. yanda ake karɓar wa yara waɗannan rigakafi daga cibiyoyin kiwon lafiya daban-daban. to ko yaya abin yake a karamar hukumar malam madori ta jihar jigawa wannan shi ne ɗakin gargakafi to na dashin unit kenan kiwo yara yan ƙasa da shekara biyar gaba da akwai sabbin zuwa wanda ake kawo gaskiya sosai mun duk sati muna karɓar sabbin zuwa kamar sha biyar zuwa ashirin sannan kuma akwai wanda kuma bayan suke dawa revisit daga ranar monday tar juma wasu lokutan zaka ga kamar idan an fara yi ma yara wannan alluran riga rigakafi wasu iyayen gashi kuma an ba su lokaci a ce su dawo lokaci kaza shin kuna samun waɗanda suke dawowa gaba ɗaya ko kuma kukan samu masu guduwa gaskiya ana samu wanda suke zuwa daga zuwan farko dama zuwa biyar ne daga zuwa na farko har zuwa na biyar mm. suna gamawa sannan kuma akwai wanda muke samu suna zuwa daga baya kuma su daina zuwa gaskiya ana akan samu me bi saboda wani side effect na allura din kenan wanda su basu gamsu da shi ba ko dan kamar misali su BCG wurin zai yi ƙurji sannan kuma ya fashe ma to wurin zai yi ciwo yaran kuma suna yin kuka don wannan shine dalilin ne sa da iyayen nasu ba su ɗauko yaran su kawo su ba amma kuma wannan shine alamar cewa idan an yi allurar ta yi to dai kuma wani ra'in fahimta ne ya sa wani lokacin ko da an musu bayani muhimmancin nata da komai da komai ba su da ba gaskiya. to tun da haka ne gashi kai ma ka yi bayanin yanda yanayin shi ake samun wannan allura tabbatin kyanci kenan yaro ya yi kurji ya fashe ko ya dan eh. samu zazzabi to wanne jan hankali za ka yi ka kara faɗakar da su iyayen cewar wannan fa hakan ba illa ba ne ba na mai da kai wurin kawo yaran su rigakafi gaskiya ko da lokacin ma da suka fara zuwa sai an musu bayanin wani abin gaba da da kuma yadda suke kamar kurjin da ga miki kuma ya fashe mm. ya dan yi ciwo din to ya musu ma bayani tukuna kafin a fara yi da haka wannan ba wani abu ne ba gaskiya idan dai har misali wannan ne yake hana su zuwa ya kamata su su don wannan ya yi kyau kenan idan an yi ma kamar bcg din kenan idan ba su ba ta yi wannan kurin ta fashe ba mm. idan suka wasu mukan ba su yawara su hakuri a kare saboda gaskiya ba ta yi kyau ba idan ba ta yi wannan kurjin ba gaskiya ya kamata iyayen yara su daure suna kawo yaran su daga kafa ana yi mm. saboda yanayin da cututtuka ga yaran suke saurin yaduwa kuma take saurin kama yaran gaskiya sannan kuma ta wani rigakafi da ake ita ce hanya mafi sauki ko ce shi ne hanyar ma da tafi wajen kare yaran daga wanda cututtuka don idan ta kama yaran ba a musu wani rigakafin ba to maganin kuma zai kasance zai yi din koda misali zai yi din yaran za su ala sosai sannan kuma abin da ake gudu yaran ko su samu nakasa kamar wanda suke kyanda su rasa ido kamar polio su rasa kafa idan kuma Allah ya sa da kwanan su ma kenan dan idan kwanan su ma kare kuma shikenan yake ga su rasa rayuwar kansu gaske Sadisu Ya'u kenan jami'i a ɗakin bada alluran rigakafi a babban asibiti da ke ƙaramar hukumar ta Malam Maduri. Halimata Abdullahi sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Bahaushe kan lafiya uwar jiki kana sinadarin ci gaban tattalin arziki cikin al'umma. Wannan ne kuma yasa hukumar lafiya ta duniya mayan kasashen duniya da asusu asusu daban-daban ke ta kai da kawowa ganin cewar an kawar da wata nan da ke barazana ga yara manyan gobe. Misali allurar rigakafin polio don kare yara daga cututtukan nan guda shida masu kisan yara da gaggawa a Najeriya da sauran kasashe masu tasowa. Kai ma da da ga babbar hidima. To amma ka san wai rashin tsabtar muhalli da ta jiki duka suna taimakawa ga yaduwar kwayoyin cutar polio in baka sani ba. ba to yanzu ɗau mataki ga haka muhallin kai jikin jikinka da na iyalanka duk su zan tattattas kayan amfanin gida su zan kwal kwal kwal in masu allurar rigakafi sun zo gida ka zan yarda da yaranka duka tabbatar da an kowa ga manzalin shekaru ta haka ka kauce wa nan naɗewar yara cikin gida kamar tabarmi don haka tsaftar jiki da muhalli da ba da yara don rigakafi su ne garkuwa ga polio batalalle rika mu rika mu tabbatar da yaranmu ba shanyayye. Masana harkar kiwon lafiya na ci gaba da baiwa mata shawara da su rungumi tsarin nan na tazarar haihuwa domin inganta lafiyarsu da na 'ya'yan da suka haifa. A maradin jamhuriyar Nijar, wasu mata sun bayyana wa wakilin Shu'aibu Mani irin amfanin da suka samu bayan sun rungumi tsarin na tazara haihuwa. Yawan tagargaɗi ya zuwa jan hankalin iyali basa ga tsarin sa hutu tsakanin haihuwa ya kawo ci gaba cikin gidaje. Hasadi ma wata mata da gidan rediyon mura Amurka iske a likita kasu da ke zariya ta zo amsar magunguna ta furta albarkacin bakinta a kai. Iya eh, gaskiya amfani yana da daɗi tunda sabida in ɗanka yana mulmujewa kuma kai ma kana samun hakan ga ƙwarin jiki hakan ga kuma kana samun daidai harka haka harkoki dai da kake so kana dace Allah na datar cutar da idan kika zo likita kina daukan magani eh ina daukan magani da da farko yanzu kuma allura ce na koma kenan haka yana sa a guje wata matsala ko a matsaloli da yawa ma tunda gaskiya kana dan ƙara samun hakan ga wani kuzari ga mai gidanka dan sabida ko wata wadata hakan ga dan an samu wannan dan sarari kenan ana dan samu abin na dan tahiya daidai duka dai a cikin tsarin iyali likitoci ba su yi ƙasa a goya ba wajen fashin bakin sa tazara tsakanin aifuwa da aifuwa madam ibrahim farmata sashen tsarin iyali a likita kasim da ke zara da karin haske. Tun ɗakin aihuwa su zo su ɗauki magani saboda a sa sarari ko tazara tsakanin aihuwa. Ko da shekara biyu aka samu kenan wancan ya ɗan tashi kuma a samu wannan shi ma ya samu ya sha nono da kyau ya komi wancan ya tashi babu yawan zawace-zawace da komi. Amma in baka sa sarari tsakanin aihuwa ga ɗoka ciki ga goyon wancan shi ya sha wuya kai ka sha wuya Me in aka samu aka sa tazara tsakanin aihuwa ke ki shi daɗi ga tsabta ga abinci ga komi ya zama zama daidai idan kun ga akwai amfani idan mata yanzu sun gane suna zawa su doka zuwa kala kuna samun mata na ma zuwa domin su dauki maganin hutu ana samun wani bi goma wani bi ba sun kai ba wani bi sun yi wata ran har ishirin suka zo ana samu muna waye musu kai muna ga musu amfani su ma yanzu sun san amfani to mazan ne wani bi suke hana su inda wasu gaskiya a boye suke zawa shan magani yanzu wannan roba da ake sa wasu a boye tunda su sun san amfanin amma wasu mazan ni na shaida da kansu kawo matansu kuma wasu malamai ma a ta ma ana son a sa tazara tsakanin ɗiya don wancan ya dan samu ya mulmishi faɗakarwa ga mata shawara na da daɗi ya kamata suna shan hankalin mazan su suna kwatanta musu su ma mazan ya kamata ana bi unguwa unguwa ana kwatanta musu wani rishin ganewa ne kenan wasu matan matsala ba su shawara sai su zo su ɗoka ina jan hankali ga mazaje maza abin da nake so su gane menene aka ce tazara a addinance ma su ce su karanta an ce a sa tazara tsakanin iyali ba a ce a ɗauki shekaru ban sai an auna an ga abin da yake ma ga jikin kai ba wata matsala ce ba kenan a gane ma juna wata matsala ta samu ai kuma dole likita za a gogowa nan kuma a kashe kuɗi da yawa ta kona lokaci kula da iyali babban arziki ne sha'ibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar ya allah ya allah na roka allah ni kai ne na roka kawai ba. Kushin ko ka san shirin domin iyali ya shafe ka kai tsaye? Kama daga neman damawa da mata a harkokin mulki. Mata idan za mu zauna mu haɗu, mu zama tsintsiya maɗaurin mu ɗaya mu dunkule guri ɗaya. To dole dole wannan 35% inda ake cewa UN ta ce a bada sai mun tabbata mun mai da shi 50% ma. Da kare hakkin ƙananan yara. Magogon yana luwaɗe da mu. Idan ya yi da wannan yau, gobe kuma sai a yi da wani. dangantakar mahaifi da 'ya'yansa. Wannan magana ta Habiba, ni isiya kuna riga na ɗaukowar raina, in zai yi da nama na sai ya bani 'yata. da rahotanni da suka shafi ci gaban iyali. Fiye da mata da maza dubu hudu ne suka yi rijista da hukumar Hizba ta jihar Kano karkashin shirin gwamnatin jihar Kano na aurar da zaurawa. Gwaggwarmayar kare hakkin adama. Gaskiya mun yi baƙin ciki, mun shi zahi, mu a sunan iyaye a sunan masu kare hakkin yara da mata yau mace a ce an raba ta da ɗanta ko yau ɗa an raba shi da uwar shi ku duba ku ga wannan abu da zahi da takaici Ku kasance tare da shirin domin iyali kowace Alhamis da karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe biyar agogon Ghana. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Cutar siga cuta ce da take neman zama ruwan dare musamman a Najeriya. Cutar da wasu masana harkar kiwon lafiya suka alakanta yaduwarta da rashin samun bayanai game da yadda ake kamuwa da ita. Muhammad Salisu Rabiu na da rahoto daga kanan dabu A daidai lokacin da masana harkokin lafiya ke jaddada ɗaukar matakan motsa jiki da kuma kaucewa kiba domin kaucewa kamuwa da cutar shuga. A yau ma Dr. Ibrahim ɗanjimai Gezawa ƙwararren likita asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano zai ƙara zayyana abubuwan da ke haifar da kamuwa da cutar ta suga. To da kiba eh, akwai zancen motsa jiki. da mutane eh, ba sa yi rashin motsa jiki ko da ma babu kiba lalle shi ma yana daga cikin abubuwan da ke iya haifar da yanayi na jiki ba zai iya amfani da sinadarin insulin ba sannan kuma akwai ciye-ciye barkate musamman na abinci da yake dankare da kitse ko maiko ko kuma abin sha da yake dankare da siga to wannan shi ma a kwana a tashi yakan haifar da kiba ita kuma kiba ta haifar da eh, ciwon siga dalili kuwa shine idan ka ci irin waɗannan nau'ika na abinci suna ba da kuzari mai ɗimbin yawa wanda idan baka yi amfani da wannan kuzari ta hanyar motsa jiki ba to lallai wannan kitse zai taru a sassa daban-daban na jiki musamman kuma wanda yake zai taru a tsakiyar ciki wanda ake kira ba to shi ne a kwana a tashi zai haifar da matsala ta ciwon suga sannan kuma kar a manta cewa akwai wasu abubuwan da suka danganci yanayin tafiyar da rayuwa kamar su shan barasa kamar su shan taba sigari ma wani bincike ya nuna kwanan nan cewa wannan ma yana daga cikin abubuwan da kan iya haifar da ciwon siga to waɗannan abubuwa ne da suka danganci muhalli ko yanayi da mutum ya samu kansa to amma akwai kuma gado don kamar shi wannan nau'i na ciwon siga ana gadarsa fiye da ma sauran nau'ika na ciwon siga to abin da nake so mutane su fahimta shine kasancewa kana da gado na shi ita wannan cuta ta ciwon siga ba wai garanti ne cewa lallai sai ka samu ciwon siga ba so da yawa akan samu akan bukaci abubuwan nan guda biyu na farko shi kansa gado din sannan kuma na biyu waɗancan yanayi na ɗabi'o'i da kuma yanayin tafiyar da rayuwa da muka yi bayani a kai kamar bangaren su cin abinci to abin da yake faruwa aka samu waɗannan biyun sun haɗu to fa lalle ciwon siga a kwana a tashi zai tabbata wanda yake da wannan gado sau da yawa nakan yi bayani cewa ciwon siga dangantakarsa ko dangantaka gado da kuma ainihin ciwon siga din da kuma yanayin tafiyar da rayuwa tamkar bindiga ce in ka ɗana ta amma baka harba ta ba tana nan dai a ɗane amma ba ba ta fitar da alsashin da yake cikin to saboda haka eh, shi gado kamar haka din ne kamar ɗanawa ne to su kuma waɗancan abubuwa da suka danganci yanayin rayuwa su ne za su harba bindiga to kaya aka samu guda biyu shikenan bindiga za ta tashi sai a samu ciwon siga Dr. Ibrahim Mai Gezawa ƙwararren likita asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A gaida Muhammad Salisu Rabiu, a jihar Neja kuwa jami'an kiwon lafiya ne suka miƙe tsaye wajen faɗakar da jama'a illolin zuƙar taba sigari in ji wakilinmu mustapha nasiru batsari jami'an kiwon lafiyar dai sun tabbatar da cewa ko baya ga sanya cutar sankarar jini akwai cututtuka da dama da shan taba sigarin ke haddasawa kamar yadda dr ibrahim abdullahi na asibitin kwararru na ibb da ke mina ya tabbatar ko cututtukan da ake cewa sigari na cikin abin da ke kawo su koko sigari ne ko taba shine makasudinsu sai da kirga hamsin sai na ɗaya na kirgawa a kwakwalwa yana cikin abin da ke kawo abin da ke kira stroke mutum ya yanke jiki ya faɗi yana iya dakushe mutum tunani wasu in suka sha yayin da suka sha sigari tunanin suka yi kaifi amma idan aka ɗauki jimillar rayuwa aka ɗauka ko na shekara biyar da sauransu sai ga tunanin su ya dakushe sannan kuma a kwakwalwan idan an tsufa masu shan sigari sukan tsufa da cewa suna yawan mantuwa ba su iya kuma tuna abin da suke son su yi to shi ma yana kawo musu ciwon kansa kansa da na kirga wato ciwon daji wanda ba magani da taba ke kawowa sun kai talatin idan ka duba a jini yana kawo ciwon kansan jini sannan kuma yana kawo yana cikin abin da ake ganin cewa yana iya kawo ciwon diabetes wato ciwon hawan siga idan mace tana da ciki tana sha yana iya sa ta ta bari ko kuma ta samu yaro mai tsitsi ko kuma ta samu yaro wanda halittan shi bai cika ba bincike ya nuna cewa taban da namiji zai sha ya mishi illa idan mace ta sha rabin shi sai mata illa ko kaga ya fi ma mata illa kenan idan mace tana shan sigari ta san cewa tana ɗauka haɗari babba sannan shi aibin taba ko ka bar sha illan nan na tattare da mutum har zuwa akalla shekara goma yana iya kawo matsalan fitsari yana iya kawo kansan koda yana iya kawo abubuwa da yawa da yawa da na, na muni yana kawo matsalan numfashi yana tada asma ga mai asma ko ya kawo ciwon kansa na huhu ko ciwon kansa na makogoro ko na ciwon kansa na makoshi yana kuma iya kawo matsala ga namiji ga musakutan shi ya zama cewa zakarinsa ba ta tashi sosai ko ko bai iya biya ma iyalinsa bukata sosai Ko baya ga mai da hankali wajen faɗakarwa daga hukumomi akan illar shan taba sigarin, Dr. Ibrahim Abdullahi ya bayar da shawara ga masu shan taba sigarin. Shawara guda ce su kokari su rabu da wannan aibi saboda mugun abu ne yana da cututtuka ba iyaka sosai sosai sai ga mutum ya bari ma tana bin shi to saboda haka a rabu da ita. Ga sunan da yawa muna ganin asibiti wani ya je ya sha yana matashi yanzu shekaru sun kai zuciya ta kumbura wani kuma zuciyan shi ta tsaya wani kuma eh, kodan shi ta tsaya yanzu koda ta tsaya a ce za a maka canza maka koda yanzu Allah ya kawo shi nan Najeriya da sai ka je inda miliyan 25 yanzu a nan Najeriya miliyan 19 to ko miliyan 19 aka tara maka yanzu ran kai daɗe ai ka <laughs> an ja hidima ko kuwa an ja fitina to saboda haka tun mutum na da lafiyan shi da hankalin shi sai ya kiyaye ya dawo da rayuwar ta alƙibla mafi dacewa. Dr. Ibrahim Abdullahi na asibitin IBB da ke Mina kenan yake bayani akan illar shan taba sigari ga jikin ɗan Adam. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Madala a gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto daga Minan jihar Neja. Mustapha Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.